da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da kuma mai tsira da amincinsa su kara tabbata gafiyan halitta farkon ƙaga ƙarshen aiki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam littafin bakar aƙida littafi na farko masu rarina ina mai matukar baku hakuri kan jina shiru da kuka yi na kwana biyu wasu al'amura ne suka shigar mun da shi yasa amma yanzu kamar dai komai zai ɗan warware duk da dai ba warwarewar yadda ake bukata ba fata na da burina ku ta yanda adda Allah ya tsare ni da sharrin makiya da sharrin abinki ina kuma mai son ba ku hakuri akan za ku je littafin faɗi mai shiru na ɗan kwana biyu sakamakon wasu abubuwan da littafin ba halin na karanta shi yanzu saboda babu shi amma in Allah yadda da zaran an kawo shi zan karanta shi an ɗan samu matsala ne shi yasa aka rasa shi amma ga nan babbakar aƙida mu ɗan taɓa wannan kafin nan da a samu wancan ɗin na ƙara samu ku faɗi mai To, za mu shige cikin littafin namu mai taken bakar aƙida. Littafi na ɗaya, watanni na kuɗin Salma, zan karanto muku shi. Please, kada fa a ji haushi, na jin faɗi mai shiru da aka yi. A yi min uzuri, sakamakon dalili ne ya sa haka. Amma, I am promise, nan da kwanaki kaɗan zan fara shi. ku dai kuma je zuwa kawai cikin littafin bakar aƙidan littafi na ɗaya billahi lazi salman kayi kaɗan ka auro salma ka kawo cikin gidan nan a matsayin sarkata can dai in ji su gada ga 'yar arziki wacce ta gado shi tun kaka da kakanni kamar kai amma sai ka kana cewa wannan mayar yarinyar gidan mayu masu shegin shiga rantsiya na rasa me ka gani ga salma wanda minal bata da shi a ce ka rasa abin so sai wannan koɗaɗɗiyar yarinyar ‘yar matsiyata da kaf danginsu ba wanda ya taɓa mallakar keke bare babur to wallahi idan ni hajiya mai gado ce na haife ka ba za ka auri salma ba ka je ka ji na gaya maka minal ce zaɓina kuma ita ce za ka aura minal ce zaɓina kuma ita ce za ka aura tashi kuma ba fashi ka ɓace min da gani tun ban sassaɓa maka ba kar ka kare yi min zancenta Salman da ke gurfane gaban mahaifiyarsa ne ya ɗago kansa sa jajir kamar barkono ya ce Allah ya huci ki, Amina insha Allahu zan ga nayi kokarin hana zuciyata abinda take so zan bi umarninki umarnin uwa ya kare shi maganar cikin konar rai hanyar waje Hajiya mai gado ta nuna masa da hannunta cikin ɓacin rai ta ce Salman tashi ka tafi ko zan samu nutsuwa wato ni zaka faɗawa har yanzu salmar ce a ranka ba minal ba ko get out very sorry hajiya insha Allahu hakan ba zai sake faruwa ba in ji salman cikin ladabi tashi yayi sum sum ya wuce ya bar falon saboda ya san halin hajiyarsa sarai fagen iya masifa ta kware sosai ɗakinsa ya nufa yana mai zab da hawaye ciwon san salma ne ya addabe sa da kuma tsantsar tsanar Milal ne ɗauke a kalbinsa. A gaskiya shi kan ba zai iya daina son Salma ba har ƙarshen rayuwarsa, don kuwa ita ce zaɓinsa ba Minal ba marar kunya. Ya rasa a ina wannan ya a ina wannan bakar akida ta samo asali a cikin famili ɗinsu da har suke ci gaba da assasa ta. Fatan shi Allah ya sa su gane gaskiya. Allah sarki wannan kenan farkon labarin namu na bakar aƙida kenan kuma jesuwa zaune take a ɗan madaidaicin tsakar gidansu mai kama da ƙango tana jika gari da siga domin karin safe a gefen ta wata dattijuwa ce ke daka tim tim tim tum in da sautin karar turmi da taɓarya ba abin da ke tashi a wurin wacce ke shan gari da sugance ta taso ta karaso gurin da matar nan mai dakan take ta ce inna kawo in idar da surfen ki je ga naki garin can na rage miki kin ga dakan nan baki ko iyayensa sosai matar wacce aka kira da inna ta ce ki bar shi kawai salma wannan dakan sai ni naga ke baki ɗaya kirarki ta fita daban da ta kawo gidan nan kamar 'ya'yanki da jininki ba sa jure wahala wallahi ina tausayin ki salma Inna ta karashe maganar tana mai zub da hawayen da take gogewa ta gefen zaninta. Murmushi wanda ya fi kuka zafi Salma ta yi ta ce, Haba Inna, ki daina damuwa da halin rayuwarmu, haka Allah ya so kuma hakan yake son ganinmu. Karfa ki manta, kaf danginmu ba mai arziki. Ke dai mu gode wa Allah da ya yi mana arzikin samun rai da lafiya. Masu arziki nawa ne a duniya suna da ɗimbin dukiya amma sun rasa rayukansu da lafiyarsu kin ga ba su da amfani in innata saboda haka Allah ya yi mana komai a rayuwa kawo taɓaryar jeki ki karya zan ci gaba in na miƙa masalma taɓaryar yi, tana mai tausayawa rayuwar 'yar tata wacce aka haifa a cikin talauci ta girma a cikinsa fatanta Allah ya sa ta mutu cikin arziki saboda ba ta son ta sha wuya da azabar rayuwa da suka gani Salma ko ci gaba da dakantai da kyar take dakawa saboda ita sam ba ta iyawa karfin hali ne take yi domin ta taimaka wa innar tata da tsufa ya tasowa sanadin talauci domin ta ni taɓaryar ta tsotse mata kurciya ta tsotse mata kurociya ta koma tsohuwa don kuwa wannan ce kaɗai hanyar cin abincinsu wato surfe zaune take ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya cikin shigar wasu mugayen english wear wando da riga kore matsatsin gaske a cikin kayatattun falon a cikin kayataccen falonta da in ban da kamshi da sanyin AC ba abin da ke tashi a cikinsa. Iyafis sanyi a kunnanta tana sauraron wakokin Justin Bieber sai wani bin wakar take yi tana lumshe ido a gefe 'yan aikinta ne zaune suna kallon TV a kasan kafet. Falmata ta ce ranki shi daɗe lokacin sallah yayi mu je mu yi sallah. Ke wace irin jaka ce ba za ki bari idan kin je gidan ubanki ba ki yi sallolinki ko sallah aka kawo ki ki min. A'a Falmata ta ce cikin firgici ki hakuri antiminal. Okay me a ciki idan kin koma gida sai ki ga baki ɗaya mana. Ni kaina ma na fi son in haɗa uku ko huɗu in yi at Haka ne anti suka amsa mata dukansu falmata da Lami suna duban junansu. Am Lami je ki fat ɗin mom ki ce ina kiranta. To anti Lami ta ce ta wuce domin isar da sakon uwar gijiyarta cikin sauri. Minal juyewa ta wurin falmata ta ce ke jaka. A wuni sallah nawa ma ake yi na manta na ce hudu uku ne ko? <laughs> Lalle cikin ladabi falmata ta ce a'a anti biyar ne a wuni to ya ake yi don na ga iya ita wancan banzar kamar jahila ce lami. akwai asuba ana raka'a biyu akwai azahar raka'a hudu sai isha amin akwai asuba ana raka'a biyu azahar da la'asar raka'a hudu hudu sai magariba raka'a uku da isha ita ma hudu ake yi anti in ji falmata cikin nutsuwa saboda ita tana da dama fagen ibada ok naji abin ashe da yawa ni kan biyu nake yi kowace to falmata ta ce cikin mamaki a zuciyarta duk da ta san cewa ita kanta ba wani ilimi ne da ita ba amma ta san ya za ta yi sallah amma ita minal ɗin kamar ba ɗiyar musulmai ba ko da yake ba za ta yi mamaki ba tunda ba a Najeriya ta yi rayuwarta ba duk a London ta yi karatunta har ta gama cikin Yahudawa ta soma duniya ta samo duniya kam amma komai ba ta sani ba game da lahirarta Allah ya shirya ta ce a zuciyarta Minalko sai waka take yi tana shan shashi Amin Minalko sai waka take yi tana shan shisha tana rayuwa kamar wata dabba mm, in banda dabba ke irin wannan rayuwar to dai kuma je zuwa asalinsu dr salman dr salman tahir galadima yaro ne matashi kyakkyawa wanda yake da shekaru talatin cif a duniya ya yi karatu a kasar india inda ya zama babban likita wanda a yanzu hakan yana aiki a general hospital da ke garin argungu mahaifinsa alhaji tahir galadima ya rasu tun yana karamin yaro sunan mahaifiyarsa Hajiya Bilkisu mai gado sai kanwarsa ɗaya tal a duniya wato rikayya mai sunan kakarsu mahaifiyar marigayiyar marigayiya Tahir wacce suke yi wa alkunya da Ihan Ok sorry Ilham Salman ya samu so da kauna da duk wani gata a wurin iyayensa sai dai hakan bai sa shi karya alkawarin da ya ɗaukar wa mahaifinsa ba na zama yaron kirki kuma ɗa na gari saboda mahaifinsu mutumin kirki ne kuma hamshakin mai kuɗi wanda yake da katafaren gida a nan GRA Argungu gashi mutum mai kyauta da ilimi ga taimako da tausayin mutane dukkan halayyarsa na kirki ba wanda Salman bai ɗauka ba a kullum burin shi ya zarce ayyukan alkhairi da mahaifinsa da mahaifin shi ya yi a rayuwarsa hajiya bilkisu mai gado mace ce mai son mulki da takama Sun ba ta son talaka ya raɓe ta saboda iyayenta da danginta masu arzikin gaske ne shi yasa ita ba ta son mu'amala da marar shi kaf halayyarta iri ɗaya da ta ‘yarta ne kuma a wutarta wato ilham ta gado halayyar hajiya mai gado har ta zauce shi yasa a kullum Salma ke kokarin tunatar da su wasiyar Alhaji Tahir tun kan ya bar duniya da su ji tsoron Allah su daina wulakanta mutane amma ina abin ya riga da ya zame musu jiki sai addu'a barista Minal Minal Maina Sad Minal Maina Sadauki yarinya ce mai masifar kyau gata da jiki mai kyau sai dai tsabar rama da ta yi mata yawa ke sa ta muni Minal ‘yar kanwar Hajiya ce uwa ɗaya uba ɗaya, amma Zainab wacce ke auren Justin Maina Sadauki da ke zaune a garin Argungu. Barista Minal Maina ta yi karatun lo a London wanda a yanzu haka lauya ce mai zaman kanta da take aiki a Head Court Argungu tana da shekaru 26 a duniya. sangartacciya ce ta gaske ba ta da ilimin komai da ya danganci addini kasancewar ba su wani daɗe da dawowa gida Najeriya ba don tun da aka haife ta suna London har sai da ta kammala karatunta suka dawo a yanzu ne ake koya mata abubuwa da dama dangane da addini don ko sallah ba ta iya ba kuma ba ta ma wani mai da hankali sosai don tana ganin tafi fi karfin malaman nata saboda Minal ba ta da kunya ga rashin ji da shigar banza sam ba ta da san ba da kama da ɗiyan musulmai tun daga halayyarta da ɗabi'arta surarta da maganarta na marasa tarbiyya ne kawai take so ko ta ga dama shi take kasancewarta ya ɗaya da Allah ya ba wa iyayenta kuma suna son ta sosai shi yasa take yin duk abin da ranta ke so a gidansu da garin Argungu baki ɗaya. Salma mai walda Salma Abu Safwan mai walda yarinya ce matashiya black beauty ce mai kyau ndiri. ga ta kamila mai hankali ga ilimin addini da mutunci ta san girma da mutuncin manya kasancewar da kyar ta samu ta kammala karatunta na sakandare don ko ba su da kuɗi ko kaɗan bai ta ci gaba da karatunta duk da taso hakan amma ba hali ba kowa bace ba ba kowa bace ba diyar kowa bace ba face bayan Allah da suke zaune a cikin rufin asirin Allah sam gidansu Salma bai yi kama da inda mutane ke rayuwa ba tamkar wani kango haka yake kuma a hakan suke tafiyar da rayuwarsu da sauran jama'ar gidan saboda lungu biyu ne da na babanta da kanin babanta da iyayensu duka suna zaune a cikin gidan su da ke wurin su da ke garin argungun a unguwar a lungu wanda idan ba gidan 'yan walda ko surfe kace ba ba ma za a gano gidansu salma ba a unguwar saboda walda gadon gidansu ne wanda duk mazan gidan shine sana'arsu matan kuwa surfe ne aikinsu malam abu safwan mai walda shine babanta sai innarta baraka ita kaɗai ce allah ya kaddara ta tsaya a cikin yaran da da suka samu saboda inna baraka wabi take yi da ta haifu bayan lokaci kaɗan yaran ke komawa wato su rasu a hakan kowa ke tafiyar da rayuwarsa a gidan mata suna daka surfe yara da manya wasu talla maza ko suna fita faci da walda saboda su ne sana'a ta gadon gidansu Salma wata rana da Salma ta yi rashin lafiya ne sai innarta ta kai ta asibiti sai Dr. Salman ya duba Salma sosai har da ba ta magani da ya yi mata allura ta irin yadda Salma take kuka a lokacin da yake mata allurar ne har ya ji ta burge shi daga nan ya sauke su a gida kuma ya fara bibiyar ta tun ba ta kula shi har ta fara kula shi saboda yadda yake ta kulawa da tausayinsu tare da taimakonsu da yake yi har dai soyayya mai karfi ta tsinke a tsakaninsu ba yadda baban Salma bai so ya raba Salma Salman da 'yarsa ba don kuwa ruwa ba sa'an kwando ba ne amma abin ya ci tura domin salman baya jin kora da wulakanci idan dai akan abin da yake so ne a hankali tun salma ba ta nuna masa so har ta fara saboda irin yadda yake nuna mata so da kulawa duk da a lokacin tana da shekaru ashirin ne a duniya amma ta san cewa salman ya ci a kira shi da mai santa na gaskiya don baya duban ya fi karfinsu kasancewarsu marasa hali so ne hana ganin laifi in ji 'yan magana da maganansu Tuminal na yarinya karama take sanya ya salman ɗinta domin a da baya gidansu take zama tana hutu yana son tana sonsa. irin na kuruciyar nan to shine ita har zuwa girmanta bata daina ba tun iyayensu na ɗaukar abin a matsayin kuruciya har aka gano lalle san Salman a cikin jinin jiki Minal yake hakan ne yasa iyayensu mata suka shiga cikin zancen saboda masifar san da Minal ke yi wa Salman amma shi sam ba da ita amma shi sam da ita da iyayensu ba sa gabansa kan maganar haɗa su auren saboda shi halaye da ɗabi'un Minal ba su yi masa ba don kuwa ba ta da kamun kai bare ilimi da tarbiyya ga ta sangartacciya ga rashin kunya da ya yi wa rayuwarta katutu a rayuwar salman yana son mace mai tarbiyya ilimi da alkunya ba watsatsiya kamar minal ba saboda yana son ya wa yaransa uwa ta gari wacce za ta kula da rayuwarsa da ta yaransa Allah sarki duk abin da ka raina shi wani ke so a duniya yi kokari ka yi amfani da damarka domin da ya wuce idan ta wuce ba za ta dawo ba zama mai dubin na kasanka da wanda ka fi domin kallon wanda ya fi ka kuma babba babbar kasada ce nasiha ce Allah sarki in na baraka ce zaune akan wata tsohuwar tabarma da ta sha rana kuma ta ga duniya har ta rarake ita da ‘yarta Salma dubanta ta kai gare ta ta ce Salma a kullum ina miki faɗan akan yawan tunanin nan da kike yi ina kara horonki da ki dubi soyayyar Salman a zuciyarki hanyar jirgi daban da ta mota dukkin wani kin kina da damar da kanki kin sani ko Salman na sanki? ki uwarsa ba san ki take yi ba har nan gidan ta zo kwanakin baya ta zazzaga mana ta mana ta zazzaga mana rashin mutunci ta yi mana kashedi kuma ta riga ta gina katanga a tsakaninki da Salman ba ke ba shi kin ga ko Salma dole ne ki hakura da Salman ko kina so ko ba kya so masu kuɗin nan da kike gani auren kwarya ta bi kwarya suke yi ba ni gishiri in baka manja kin ga ko gwara kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi ki daure mu mika wa Allah lamuranmu sai mu ga haske a cikinsu ni kaina ina jin zafi da tausayinki a raina saboda na san kin rasa mai sanki wanda baya dubin yafi karfinki Salman yaron kirki ne mai mutunci wanda ya cancanci a yaba masa fata na Allah ya musanya miki da mafi alkhairi Salma hawayen da ke zubo mata ne tun a lokacin da Inna ta fara maganar har yanzu ne ta share a fuskarta a zuciyarta ko zafi ne ke ta fita ta nisa ta ce inna na hakura kuma insha Allahu zan ci gaba da addu'a Allah ya musanya min da alkhairi zan bi umarninki daman tsautsayi ne irin na so na san cewa Salman dan masu kuɗi ne Ya karfi na Allah ya yaye min damuwata Amin Salma hakan nake so in ji Kin ji? ki hakuri yanzu tashi mu je mu fara surfen kar a zo an saba mu karasa ba to inna mu je Allah ya sa mu dace amin wajen turmi da taɓarya suka nufa don karasa su. wannan kenan na shiga hukumomi na rasa me na yi wa yaya salma ya tsane ni baya sona baya kaunata idan na kira shi wulakanta ne yake yi baya kula da ni da sansa da nake yi kamar ni ba jininsa bace kanwarsa kamar ilham momi ku aura mun ya salman ko da sansa zai zamo ajalina momi ko gawa ta ce ku kai gidansa domin cikar burina sansa zai kashe ni milal minal ta karasa zancen cikin kuka da karaji momi kara rungumin minal ɗin ta yi cikin jimami da bakin ciki da ɓacin rai ta ce ki hakuri minal aure tsakaninki da salman kamar an yi an gama ki daina zancen mutuwa idan kin mutu ni da dadinki Rayuwar mu ta kare saboda sanda muke miki ba za mu juri rashin ki ba yanzu nan gidan yaya mai gado zani na gaya mata abin da Salman ke miki da irin cin fuska da zarafinki da yake yi yayi kaɗan ya wulakanta ki dan kawai Allah ya jarabce ki da san shi to wallahi yau za a yi ta ta kare share hawayenki bari kuka domin domin kuka na marasa gata ne mammi har kin sa na ji daɗi da sanyi a raina me yasa kike sanki me yasa shi yasa nake sanki idan kin je ki nuna mata ranki ya ɓaci saboda har ki baya girmamawa kar ki bar gidan har sai an tsayar da maganar auren mu kuma wallahi cikin satin nan sai na nemo ko 'yar gidan uban waye yake wulakanta ni a kanta zan shirya komai domin domin wulakanta ta kowace ce ita hakan yayi kyau minal yanzu bari na wuce ki kira su lami su baki abinci ki ci ki koshi ki kwanta ki huta kin ji dalin okay mom sai kin dawo ki gaishe ta za ta ji sai na dawo ko gobe idan mun hadu kin san idan kina bacci ba a tashin ki to sai dai na ji ki a dawo lafiya to mommy ta ce ta wuce abinta salman ne da abokinsa jamil tsaye jingine da motarsa Bugatti brown color a kofar gidan su Salma wanda akalla sun yi minti ashirin a tsayen suna jiran fitowar Salma. A hankali da sanyin jiki take tafiya kamar wacce kwai ya fashewa a ciki. Da sallama ta karaso wurinsu da hijab ɗinta har kasa cikin ladabi ta gaishe su. Jamil ne ya amsa mata don kuwa tuni Salman ya shiga duniyar tunani ba abin da yake son gani kamar Salma da take tsaye a gabansa. Kallonta yake yi kamar madubi sun ɗauki wani lokaci ita da Jamil suna tattaunawa yana ba ta baki dangane da yanayin soyayyarsu da Salman da matsalolin da suke fuskanta daga bisani bayanin bayanin irin son da Salman ke mata ya kara jaddada mata a ƙarshe wuri ya basu domin waka a bakin mai ita tafi daɗi sun ɗauki mintuna kafin Salma kafin Salma kafin Salman ya yi wa Salma magana ya ce Salma kin daina suna yanzu kin daina kulawa da ni kin daina amsa kirana me yasa shin kin san yanda na ya tashi na shiga tashin hankali mai yawa saboda duk wata kafar da za mu ga juna kin kulle ta ko yanzu na san alfarma ce na samu kika fito me miki ne Salman ya ce cikin konar rai yana kallanta idanta ya cika tafi da hawaye ta ɗago idanta ta dube shi kana ta ce Salman ba kai kamin komai ba amma bakar aƙida ce ta yi komai a rayuwarmu ita ce ke ƙoƙarin gina katangar karfe a tsakaninmu mu yi hakuri ka nemi ka bi zaɓin iyayenka daidai kai ni ma na samu iri na talaka na aura kwarya ta bi kwarya kowa ya tsaya a inda Allah ya ajiye shi ko yanzu in na ce ta bani umarnin in zo in gaya maka ka bi zaɓin mahaifiyarka da umarninta domin ta zo har nan ta yi mana kashedi a kanka don haka nima iyayena sun gina katanga a tsakaninmu dole mu bar junanmu domin bin umarnin iyayenmu ba domin ranmu ya so ba ka yi hakuri salma ka fita harkata kuka ne mai tsanani ya kubce wa salma da gudunta ta shige gidansu ta rufe kofa allah sarki wannan kenan duka duka dai zan dakata a nan sai kuma haɗa kawai a cikin littafi na gaba don da da za ta kaya na ku salma ka huta lafiya har ila yau dai ina mai sake baku hakuri ka fa hakuri da jin faɗi mai da za ku yi shirin abubuwa ne sai a hankali ku dai ku taimaka min da addu'a addu'ar ku kawai nake nema masoya da ke ko'ina kuma kada a manta da subscribe shiya ga 'yan uwa please ku huta lafiya